galibi idan na zauna da waɗanda karatu da su sai in ce abokan karatu na amma shi ba na da kuma haka saboda irin da wanda Allah ta gani shi da ilimi mai yawa mai yawan gaske musamman akan nan hadisi wanda shi ne ilimi mafi guda ilimin maza wannan ilimin na maza shi maza kaɗai ke iya samun su Allah ya shi kaso mai yawa a ciki muna fata Allah ya kayi da irin su kuma ya sa ilimin su ya amfani mu baki da da ya saka da kayan da yau duniya da lahira a zaman yau babu lokaci ta yi daɗe ka san da suka ce kawa da kawa da ya rabi a tsaya a kan da rabi to yau ya abu ya buga wa abu ya yi tsara kuma sai aka yi sa'a kurwanin bayanin da za a yi shi ne wato akan al'isan kyautatawa ya shiga komai kuma shi aka rasa ake samun matsaloli a kowane zamani kuma sai aka sai aka ɗauko wanda ya bayani shi ma karan kansa da lisan da ya shiga da shi sai zanto ya zo na daren da bayani wanda ya bayani abin da ya ƙara kafin bi a wasu malam da kusa kowa ya sani na da malam wato abokinsa mafi girma littafi duk wanda kuma zauna da shi ko kai tsohon zama da shi za samu wato abin da ya ku aura ya littafi kullum a cikin littafi wannan tamu sai ya zama to ko ina ya shiga to ni tamu za ka yi muna fata Allah ta ala ya ƙara mashi Allah subhanahu wataala ya ba mu da dacewa cikin abin da muke faɗa ubangiji subhanahu wataala ya sanya juna sa zuciya ya abin da muke faɗa ya zama mai amfani gare mu a farko sannan ya zama mai amfani da al'umma a wannan gini na litinin daren talata ko na ashirin da yarama iktisada Aleyhi ve Sellem ayrı bir ce yi magana kan isa kalmar isa kamar yadda magana faɗa kalmar ce ta faɗi babu inda ba ba ta shiga babu inda ba buƙatar ta ba inda ba buƙatar kyautatawa kalmar isa ta harshen larabci za a ɗauka ma'ana guda biyu a dunkule ma'ana ta farko shi ne kyautata aiki da inganta shi ma'ana ta biyu isar da alkhairi da wani a taimaka masa wani duka ana kiransa ihsani sannan wani ihsani kyautatawa tana da alaƙa da ubangijin mahalicin tana da kuma alaƙa da mu bayansa akwai ihsani kyautatawa ta ɓangaren ubangiji subhanahu wa ta'ala na farko shi ne ihsani da ubangiji subhanahu wa wata yi wa da adam ko kuma ce ta kanta sifa da ihsani sifa ce hujjojinsa wanda suka tabbata a cikin littafin Allah da sunnar Malik sallallahu alaihi wa sallam to dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kansa kyautatawa iri biyu ce akwai kyautatawa da ya yi wa ɗan adam wadda ɗoriya a kan adalci shi ne sanya komai a gurbinsa to akwai kuma kyautatawa na Allah Allah na inna Allah ya rubu bil adli wal ihsan yana da adalci komai a ma'adarsa to sai yana daga wani abu ne cikin ga adam ya ni'imta shi ya kyautata masa ya kyautata wa dan adam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 طبعاني أشكال كتاب الإنسان الأوسط ده كتاب حديث إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان ألا تقدرون كي قلت تقوي آلتي إذا ذاك مكانة كوتتا هكذا الله سبحانه وتعالى محسن من كوتتا وآله ومينا سنتو saboda haka kaga shi kyautatawa al-ihsan sifa ce da cikin sifofin Allah subhanahu wataala haka ne a Razzaq a cikin littafin sa Musannaf da Tabarani a cikin littafin sa Mujawwal ta sun fitar da hadisi da tacce daga Shaddad ibn Aus radiyallahu ta'ala yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yake cewa na ke abubuwa biyu da lafiyar sallallahu alaihi wa sallama yace yana cewa inna a azza wa jalla muhsinun يحب الإحسان فإذا قتلت فأحسن القتال Allah mai kyautatawa ne yana son kyautatawa don haka in za ku kashe ko kyautata kisa saura ka al-muhsin suna da cikin suna da Allah subhanahu wanda aka ɗauko shi daga wannan kalma ta ahsana yusiru ihsana wato kyautatawa saura sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda dukkan wani halitta baya wofinta daga wannan sifa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 da muke tafiya a kansu za su yi tafiya a kan ƙasa ba yi ta ta zama na ƙola ƙola da duk inda ka taka da duk da baka tashi ne ba ka ga wani kyautata halitta ce da ubangiji ya yi wa ƙasa da Allah subhanahu ta ala ya halicci iska da muke shaka sai bai yi ta wani abu mai kauri ba wanda ba za ka iya shakar ta ka da ita ba sai ya yi ta irin yanayin da da kake iya shakar ta da hancinka duk yadda hancin ya kai da tsokewa za ka iya shakar iska kuma ita ce da za sannan za mu ga da Allah ya halicci wuta wuta ɗabi'arta wani abu na halitta ya yi sha'awar ya ce da haka Allah ya yi shi duk kowane wata halitta da ka sani dukkanta ba za ka zo gaban ta ce ina ma ni Allah ya yi kamar wannan abu ba saboda mai saboda babu halitta da take ta adam ko mun dan adam in ka kwatanta halittar sa sauran halittu da cewa halittar sa ta fito wannan shine ahsan taqdim da Allah subhanahu wa ta'ala ya dan adam kansa wannan ingantawa ne wanda wato ta bangaren halitta haka nan ubangiji subhanahu wataala abu biyu ya inganta wa adam ta arzikinsa ya inganta masa arzikinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a bisa annabi Hud da yake gaya wa mutanen Samariya ya kawo da araitu kuntu ala bayyinatin min rabbi hasana ya ku mutane na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 ubangiji ya kyautata wa ɗan adam arzikinsa to wannan shi ma ihsani ne daga ubangiji subhanahu ta'ala ga bayansa haka nan akwai ihsani na ubangiji subhanahu ta'ala ga bayansa ta fuskar hukunce hukunci ruwan hukuncin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar wa bayansa na su yi kaza ko su bar kaza za ka samu akwai maslaha a ciki akwai hikima a ciki babu wani hukuncin Allah subhanahu ta'ala da ya shafi umarni ko hannu. da za ka duba ka cewa babu maslaha ɗan adam akwai abin da ya kamata ɗan adam ya fahimta na maslaha a cikin hukuncin hukuncin Allah duka hukuncin hukuncin sa adalci ne haka da duka hukuncin hukuncin sa maslaha ne to haka ya zama a hasanul hakim babu wani mai iya ba da hukunci kamar nasa hukuncin sa ya fi na kowa kyau afa hukumar jahiliyyati yaqul wa man ahsanu wa man ahsanu min Allah hukman Allah ce hukuncin da yabiya suke nema wane ne ya fi Allah iya hukunci ta hukunci babu shi saura da duk wani hukunci da ba na Allah ba za ka samu akwai tawaya a ciki za ka samu akwai da kasa a ciki za ka samu akwai koma baya a cikinsa za ka samu akwai zalunci a cikinsa ko ya ne amma ban da hukunci ba saura ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya hukuncin hukuncin su ne masu kyau su ne masu inganci amma duk wani hukunci da ba na Allah ba da hukunci ne na jahiliya ba na ciki yake da jahilci da rashin sani ubangiji ya yi wa ɗan adam wannan saboda haka ya zanto saboda nagartar hukuncinsa da maslaha da take cikin hukuncin Allah ya fi kowa zama mai tausayi ya fi kowa tausayi Kowa mai tausayi ɗanta Allah wata ala arhamu min halin da ila ibadi tausayi ubangiji ya fi tausayin uwa da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 فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. على جد ولا يكفي بكون نمجي من قوة شيئا مؤمنا. على جد تقص لامي راية شككا والرحمة. سنهما للي تقص لامي ساكا مسا لما في كان أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة كون إنسان يدعو إليه. يدعو كامك أيدي إلى أيديك. abin da za a baka dai sai ubangiji ya rinka shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce kuma da ya zo da lada guda da aiki lada guda daya ubangiji zai rinka masa shi ila goma ba ga wannan kyautatawa ce ta fuskar lada da ubangiji yake bayan sa isani ne da ubangiji wallahu yadda ku su tsawa Allah ya kyakkyawa kyakkyawan sakamako dole kyautatawa ce ta fuskar wato ta bangaren ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma kuma bai ta bangaren ma akwai kyautatawa akwai kyautatawa da ake bukata a ganta tattare da mafi girman kyautatawa da ya kamata dan adam ya sifantu da ita da insani da ya kamata dan adam ya sifantu da shi shi ne insani ta fuskar aqidarsa ta fuskar kodin kodin sa tsakaninsa da ubangijinsa kyautata kudurinsa wajen kare ta Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidul rububiyya kaɗaita shi da tauhidul rububiyya kaɗaita shi da tauhidul asma'i wa sifat Allah ka kyautata a cikin aqidar da ta fuskar ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa da zama dukkan wani aiki na ubangiji wanda shi kaɗai yake yin sa baka ɗauka ka jingina wani ba ko ka ɗauka cewa akwai wanda zai iya wannan aikin ba Allah ba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 misali ne kyautatawa ce ta fuskar tauhidul rububiyya ko kyautatawa ta fuskar tauhidul rububiyya da kyautata aqidar ka wajen ɗaya ta Allah subhanahu wataala da bautarsa ka bauta masa shi kadai dukkan wani aikin da yake yake bauta ce ga Allah subhanahu wataala to kaka jibina ta ga wani ba Allah da duk Allah yake yi wa to kai wa Allah shi kadai ka kai ka tashi addu'a roƙo ka roƙi Allah shi kadai kar ka juyar da addu'a ka zuwa ga wani Allah ko da matsayinsa haka nan fatan ka da sa tsammanin ka shi da ka da zama da Allah subhanahu wataala kawai ka kake duk wani kyakkyawan tsammani ka sa shi a zuciyar da tsakanin da Allah haka nan tawakkali dogaro da Allah subhanahu wataala da zama gare shi da kake yi haka nan neman neman taimako neman agaji da zama duk kana nema ne wajen Allah subhanahu wataala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 yana da cikin kyautatawa wato kyautatawa da ɗan adam zai yi na fuskar tauhid da asma da sifa laysa ka mithlihi shai wa wasu samiul basir babu wani abu da yake tafka da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya ji ne kuma kai mai gani sannan abu na biyu shine kai kyautata ta fuskar ibada al-ihsan Ibada ibadatillah ka kyautata Ibada da Allah subhanahu wa bautar da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 gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah ya kyautata wa mabuci dukkan wani abu da ka sani kuma ne na Allah to wani ibada ce dukkan wani abu da Allah ya hana ka guje masa wani ibada ce to ku kyautata wannan ibada ta yaya za ka kyautata ibadar da ta yi wa guda abu na farko wanda shi ne ƙoruruwa a ikhlas ka tsarkake wannan ibadar da aka shi ka yi dan shi domin shi domin neman yadda shi wa ma umiru illa li ya'budu ma da lahu din ba a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu tsantsanta bauta ga shi wannan sharadi ne shi kore na karɓar kowace irin bauta in dai za ka yi ta kuma da yin ta da Allah shi kare in har za ka wa maka ibada da Allah da wani Allah ta wala ba ya samu ne sharadi na kushi da mutara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 da shi da duk wanda suka duba suka duba tare da shi wato musulmi Allah ya ce kada ku ce haka tsayawa a kan shari'ar Allah a cikin duk da abin da kake wani sharadi ne na karɓar wani ibada kuma sharadi da inganta wani ibada kana sa ibada ta zama ingantacciya ko ka yi ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kanka ƙirƙiro wani da sunan bautar Allah ba ba da umarnin Allah ba لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأتوا به الله ba zai ka ba zai kusanta shi da Allah saboda ka dole in kana son ka inganta bautarka ta zama ingantacciya to shine ka zanto ka da zuwa da sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba shine kai ikhlasi kai dan Allah kuma ya dace da biyayya ga abin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi Allah ya ce wa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama huwa ilahun annama annama ilahukum ilahun wahid man kana yarju فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألا تكتي نيم تدني كما يوحى إليه لأكيه واحد أنما إلهه إله واحد أبو بوتر كوي أبو تاني لها شيء كبير فمن كان يرجو لقاء ولقيت فاتن أبوال ولديك سعد فليعمل عملا صالحا وليك كاوم ليك kyakkyawa shi ne wanda shari'a ta zo shi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kai ya hada wani da bautar ubangijinsa saboda ka idan mutum ya yi wannan to yayi ya zo da rukuni biyu na kyautata ibadarsa mafi kololuwar insani da bawa zai kai shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa a hadisin jibril hadisin muslim wanda jibril ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci da kuma imani karshe tambaye shi game da al-ihsan nabi ce an ta'budu Allah ka annaka tara. fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganin sa fushi yana ganin ka mataki guda biyu na ihsani na koyi shine bauta wa Allah a bisa mataki na mushahada ko a mataki na muraqaba wanda duka ana kiransa ihsani ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan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 جابر الترمذي وابن ماجه حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شو اكبر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ثم وخيره خيركم للنساء وتوبوا مؤمنا ستفك ستفك كمال الايمان نبي يجي سوني ولا نستفك كاوى كاوى والنبي سوني ستفك كاوى والنبي ستجي وخيركم خيركم للنساء mafi alkhairin ku sune waɗanda suke masu kyautata wa matansu masu dadada wa matansu Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a kyautata wa zawin qurba wato makusanta to mafiya kusanci ga mutum su ne ƴaƴansa su suka fi kowa cancantar su shiga zawin qurba wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama to zawin qurba din nan Ya da ka haifa su suka cancanta su shiga cikin wannan dole ne mutum ya kyautata wa 'ya'yansa kyautatawa ta fuskar tarbiyya ta fuskar kyakkyawar renonsu da kula da su da dora su akan addini da ba su kyakkyawar tarbiyya haka nan da kyautata musu ta fuskar cinsu da shansu da kula da lafiyarsu wanda duka wajibi ne akan mutum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 annabi bai ce tasaddaq bihi ala nafsi fara yi wa kanka tukunna sannan sai ce to ina da wani kuma sai wa annabi bai ce tasaddaq bihi ala zawjatik ba da shi sadaka ga matarka ya ce ya rasulullahi indi na akhar ina da wani kuma annabi bai ce tasaddaq bihi ala waladik yi wa ɗanka sadaka da shi wato ba shi ciyar da ɗanka da wani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 lokacin da ta zuwa ta da zakka ya ce ni ya kamata ki bawa da ce kai inda ba ka kuma ka da me aka yi kenan na ba ka ta dawo saboda haka sai ta ce sai ta je ta yi fatawa wani wannan da sallallahu alaihi ta ba shi kuka ta ba shi da ta tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ta shi da zakka amma ji na Abdullahi da masu ya ce ba shi da bai ciki ba shi saboda ciyarwar ita ba wajibin ta ne ta ce da shi ba don haka tana iya bashi da in ta bashi da ka kuma dan ya bata ta ci wannan babu komai babu wani saboda haka mata tana iya ba mijin ta kaga ita ce mai kudin amma shi ne mai daukar nauyi da waidayarta wata ne taranta iyaye idan uba yana da abin da zai ce da matarsa ci uwar yaro to wajibin akan sai akan sai ke ciyar ba akan ɗansa ba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 haka nan ubangiji cewa ati dal qurba haqqahu miski miskin wal sabil wa la tubadhir tabdhira bawa waɗanda suke makusanta haƙƙin su da miski da wanda yake matafi kada ku yi almubazzaranci haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa ba ka ma la yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal wani wal yatama wal masakin Allah ce suna tambayar kan da wato me za su ciyar Allah subhanahu wataala ya ce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 wal asad saboda haka yawa daga cikin malamai suna cewa al-faqir al-miskinu ahsan wato miskini ya fi dama dama akan fakiri shi fakiri kutuk amma shi miskini kila ma yana da aiki yana aiki yana karɓar albashi kila albashinsa ya kai dubu ɗari biyar amma kuma yana da bataliya ya'yansa sun kai talatin gari na zata gida ku saboda haka gida ɗaya ma sai lagu mai kudin saboda haka ba wai ba wai dan yana da shi ba shi yana da aiki yana samu shi kenan ya fitar da masaki a cikin masaki saboda haka Allah ce duk a kyautata musu Allah ya sanya su cikin waɗanda za a kyautatawa bayan bayan kyautatawa ba musanta al-yatim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 ya fita daga ƙangin maraici ba da kuma kaga maraici ba sai mutum ya zama ɗanɗan shekara 60 amma da an tashi magana ce shi ba maraya shekara 60 amma yana na maraici maraici ba ya yanke ba maraici yana ƙarewa da wannan lokaci maraici ya mace shi ne yake kaiwa har lokacin da za ta yi aure da samu mijin da zai kula da ita amma matuƙar dai ta rasa mahaifinta kuma ba ta yi aure ba ko wani shekara nawa take maraici tana buƙatar taimakawa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 daga sa'ad ibn sa'ad a ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan kyautatawa kyautata baraya da miski yake gabatar da baraya saboda mai saboda baraya fil ghalibi fil a sautari baraya sako wanda zai tsaya ya kula da shi ya tausaya masa ya kula da dukiyarsa ya kira da ita uwa ko da tana nan to ba lalle da za su iya kula da yaron ta ba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 da babu shakka wanda yake ba maraya ba mun ba ya aura su fasaka don babu tausayi a tare da su waɗanda suke miskinai kuma mabukata kyautata musu ta hanyar ba su sadaka ciyarwa lokacin da suke cikin wahala lokacin da suke cikin rashin lafiya nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله wa kan qa'im la yaftur wa sa'im la yaftur wanda yake kai kawo wajen kula da matar da ta rasa mijinta ko miskini mabukaci da ya ce to kamar mai jihadi ne da ɗaukar kalmar Allah Na bai ce kamar wanda yake tsayawa da cikin dare yana ta ba bai ba ga kautawa ko wanda yake yin azumi ba tare da cewa ba sannan abu na bakwai kyautata wa makwabci makwabci da dukkan nau'o'in makwabtaka wato makoci ba iri ɗaya bane kamar yadda Allah suna wataala ya ce wal jari dhil kurba wal jari dhunubi was sahibi bin jama Allah ya umarni da kyautatawa makoci makoci addani kurba shi ne makocin da yake makotaka da kai sannan dan uwanka kuna da alaƙa ta jini da shi wanda yana da haƙƙoƙi guda biyu haƙƙin makotaka da kuma haƙƙin makwantaka wal jari shi ne makocin da yake ba dan uwa ba babu wani kusanci tsakaninka da shi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 annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da imam muslim ya rawaito daga abu shuraih al-khuzai radiyallahu ta'ala annabi yana cewa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari wanda biye imani da Allah da ranar lahira nabi ce to kyautata wa makwabcinsa ya zo a cikin sayar bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zara jibril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 shi yasa aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib kamar da ke cikin shu'abul iman na Baihaqi Ali ibn Abi Talib yana cewa wa qulu lin nas husna ay nas kulluhum ay nas kulluhum shi ana nufin dukkan mutane ana nufin dukkan mutane ibn Abi Dunya a cikin kitabus samt da kyakkyawar sansala ya rawaito daga Ata ibn Abi Rabah babban malamin tabi'i da wa cikin almajiran ibn Abdullah ibn Abbas wa qulu lin nas husna yace linnas kullihim al-mushrik wa ghayrihi ga ya mutane kyakkyawar magana duka mutane da mushriki da wanda ba ba ba mushriki ba saboda ka kyautata magana kyautata mu'amala wannan wani abu ne da yake bukatar sa ga kowa da kowa ba sai ga wanda kake girmamawa ba ko da yake dan uwanka ko da kake amfanuwa da shi a'a kowa ka gaya masa kalla ta wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna inda yanzahu ya kare shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah ce ka gaya wa na su rika faɗar magana mai kyau su rika faɗar magana mafi kyau in akwai magana mai kyau ga wata kuma ta fi ta kyau su faɗi wacce ta fi kyau haka Allah inda shaitan ya zama bai shaitan fa yana tunzara tsakaninsu dan abu kankani da ka tsammanin zai kai matakin wato rigima ko fada ko tashin hankali sai ka ga ya kai to inda alharba awwalu kalam duk wani yaƙi ya fara da cacar baki da cacar baki a hankali a hankali har ƙarshe ya zo ya zama yaƙi. saboda haka ubangiji yana umarni da kyakkyawan kyautatawa sannan kuma nau'in kyautatawa na tsakanin ɗan adam da ɗan adam shi ne kyautatawa a cikin ayyukan da yake tsakanin kyautatawa a cikin sana'o'i kyautatawa a cikin dukkan wani abin da Allah subhanahu ta'ala ya dora ko ya sanya shi hanyar neman abincin ka ko wani aiki da aka jingina maka to ka kyautata aiki ka kyautata aiki inna Allah ka zama da ihsan ala kulli shi, ko menene saboda duk wata sana'a da kake kokari ka kyautata sana'a wannan yana daga cikin abinda ba mu ɗauke shi hanya ta isani yau za ka yi wani wawanci waɗanda za ka ɗauko ka ba wa aiki musulmi sai ka cuce ka ka ɗauko an ne ka ba shi ya maka iya kyautata maka wannan lalacewa ce ta wato ta kai idana wanda kake zaton shi zai fi gane amfani ba, shi kuma ne mai muna na duk sana'a da kake wajibi Allah yana son bawa idan ya yi aiki kyautata shi ya kyautata shi wani abu yana daga cikin abin da yake ci mara zuwa kwariya shi yasa har kullum yake ta komawa komawa baya ka yi mu'amala da ɗan musulmi da ba shi aiki kana ga ɗan ne musulmi sai cuce ko ya cuce ka a kuɗin da zai maka aikin da shi ko ya cuce ka a aikin da zai maka yayin da za ka ɗauko wanda ba musulmi ba aiki mai kyau ka yi ta sabbar ka gobe yana kana kana ga wani yana neman mai aiki ka hada shi ba ka hada shi wancan musulmi لا تدعو بسم الله لا لا تشرب أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا هو مسلم wanda ya koyi shi ne da kuma da ka yi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 wanda suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya wala da al akhirati khair wa gidan lahira shi ka alkhair haka nan a wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ce ku ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa Allahu wasi'a inma yuwaffi as-sabiruna ajrahum bighayri hisab wani ce ka ce ya ku bayina wanda suka yi imani ku ji tsoron ubangiji lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wanda duk suka kyautata suna da kyakkyawan sakamako a wannan duniya hmm. malamai su wasu malamai suka fassara kyakkyawan sakamako da cewa